Waza ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Da rashin tayi akan bar arha, jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan filin namu salo garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi Yau za mu karkare firar tamu da bakonmu ambasada Bashir Yuguda, karamin ministan kuɗi na gwamnatin tarayyar Najeriya. Makon da ya gabata, ya yi mana bayani kan yadda gwamnati ke samar ma matasa aiki, musamman waɗanda suka gama karatun jami'o'i, da abin da ya kamata su ma kansu su yi sai lokaci ya ƙure mana. Ambasada Bashir Yuguda ya ci gaba da cewa. So za ki ga cewa wata rana ayyukan da gwamnatin tarayya take so ta yi a cikin jihohi abin da ya kamata jihohi su yi kenan ko kuma local government su yi to idan ba su yi ba shi dan najeriya wanda ke wannan gefe da an ce gwamnati tunaninsu kada'an zai zama gwamnatin tarayya ba a taba tsayawa a yi tunanin shin wannan aiki na wane ne ba na gwamnatin tarayya ne ko na local government ne ko ko na jiha su akwai wannan sannan na biyu idan aka ce misali ga hanya a cikin wata jiha ta ratso amma hanya ce ta gwamnatin tarayya wasu gwamnoni saboda kokarin da kullum muke yi da mu da su ya kasance muna aiki hannu ɗaya za su zo su ce suna so su yi wayannan ayyuka su rubuto muna mu nemi dama wurin mai girma shugaban ƙasa a ba su dama su je su yi wannan aiki a hankali a walwale da sunan gaba shi matsala ta rashin aiki kamar yadda nake ce muku ba abu ba ne kawai na gwamnatin tarayya misali da na bada da ƙasar uae dubai saboda ga 'yan ƙasa suna so su samu aiki ba su samu ba sai da gwamnati ta fito da ƙa'ida cewa duk kamfani da ke aiki a uae a ƙa'ida dole akwai percentage da dole sai ka ɗauki 'yan ƙasar su don su masu samu aiki so aiki ba gwamnati kawai za ta iya badawa ba su fa kenan fa da ba su da yawa sai unguwa guda ce a lagos ko a kano amma sai da aka fito da wannan ka'ida cewa dole sai an ɗauki 'yan ƙasa aiki saboda ga sunan ga arzikin amma babu so abin da aka yi kamar yanzu lokacin da muka samu wannan rebasing kamar wato a duba a duba arzikin nigeria a duba kowane gefe aviation ne gona ce environment ne shin menene matsala kamar auna kaifin arzikin kasar kenan da aka zo aka duba kaifin arzikin kasa kowane gefe sai aka gano ga matsala ga girman arziki ga shi muka zo muka zama na ɗaya a afirka muka wuce south africa fintin kau yau adadin arzikin ƙasa a nigeria biliyan da goma. amma duk girma arzikin nan kullum tambayar da ake mana kai ku kyale minista magana kawai yake bayan ga mu ba mu da aiki to amma za ka duba watakila wannan gefe da ke kawo arzikin ba gefe ba ne da ke kuma ɗaukan ma'aikata da yawa shugaban ƙasa ya ce to abin da za a yi a duba kowane gefe a ga wane ne ya fi ɗaukan ma'aikata da yawa misali tourism buɗe ido misali gine-ginen hanyoyi gine-ginen gidaje gine-ginen masana'antu to wa'annan su ne ake dubawa a ga gefen da zai ƙara kawo ma ƙasar mu aiki a samu wadata a samu ci gaba kuma akan haka ake kuma akan haka muke kuma in kun ka duba ko yanzu misali ga oil and gas wato wurin sai da mai kenan da sauransu ba a taɓa samun lokacin da za a ce ga kamfuna 'yan najeriya ba sun samu shiga har sun zo suna da kamfani da aka kai shi a kasuwar sai da jari ta najeriya da ta ingila sai daga wannan lokaci kuma aka zo aka ce akwai ayyuka na musamman wanda ba za a bari 'yan kasar waje ba su zo su mamaye su ba 'yan najeriya shine local content yana na yana aiki sannan akwai one akwai free wato inda aka keɓe na inda ake sassabta ma mutane wurin haraji wurin ƙa'idoji da sauransu sun ɗauki 'yan najeriya aiki fiye da 350 kayan yara gobe na ke ci kayan yara gobe na ci kaji na canza faɗi yake sha gobe na ke ci shina na kai kai maro kana na zan ya shato malo gumi na yake ci kayan yara gumi na nake ci masu zowa ofis koye ofis maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci kayan yara gumi na wuya akan sha daɗi kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake kama da zamani na mu a ƙaznike yawo na yanzan hanna hau doki na hau keke ina bisa babur yanzu gani akan motoci na tabbata ni ku neme na kan ku gama ko wani gumi na yake ce. Kayan yara gumi na nake ci. Shata alhaji dan kadinawa yau ya zo Legas ya zauna amma hakkin shi ya zo nema kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. Ani ma dodo gumi na nake kan tebur sun kama rubutu wannan shi ma gumi da yake ci kayan yara gumi na nake shi na ga manomi ya tafi gona sare haki da gyaran ici shi ma wannan gumi da yake leƙa nan gun su leƙa nan gun shi ma wannan gumi na yake ce kayan yara gumi na nake ci idan kaga mutum yana zanna tsaf kuma yayi naɗi ya zanna har ya banka fara alkyaba ya fila fila ya zauna shi ma wannan gumi na yake ce kayan yara gumi na yaro ne mai kuɗi ka ji daɗi yau kowane yau mu muke ce. Wannan magana da kika ce idan mutane ga walwala amma ai ba wanda ba wanda ke so ya zama kawai yana kunci ana bashi kuɗi sai dai wanda ke marid ko kuma wanda wani dalili wanda ba shi kowa ke so ya zama ba a duniya amma ina gaya miki a uae yau in kika shiga dubai za ki ɗauka kina indiya ne saboda wasu ayyukan 'yan ƙasan ba sa yi wasu ayyukan suna jin sun fi ƙarfin su yi su wasu ayyukan ba su da mutanen ƙasa wanda za su yi to mu najeriya komai allah ya babu. in lebaranci kake so akwai lebara in wani kake so mai ƙarhi matashi ya zo ya yi ta shela akwai in ɗan boko kake so wanda ya san harkar kasuwanci gamu 'yan jarida ake so ga ku idan ana so yau a ga lauyoyi akwai su in ana so a ga masu batukan jirgi muna da su duk abin da allah zai ma bayan allah ya mana najeriya illa allah ya taimake mu mu samu haɗin kai mu samu ci gaba mu samu zaman lafiya kowa ya wadata a najeriya kullum abubuwan da gwamnatin tarayya take yi kenan kullum abin da gwamnati take so a yi kenan kuma kullum kiran da shugaban ƙasa kenan yake yi a najeriya mu ministocin shi mu tsaya mu yi aiki yadda ya kamata muna da matsala mu je gunshi in an ga matsala da ake so a gaya mana a shirye muke mu jita mun gode jama'a ƙarshen fiyar ta mu kenan sai kuma kun sake jin mu da wani sabon shirin a madadin bakon namu ambasada bashir guda da chobahiro deodone wanda ya shirya mana sauti da wakilarmu madina dauda nisa lugarba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya tare da yardar ubangiji ba za ƙarfi ne min kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta